jiya na bidiyo na magana cewa masu kuɗi ya kamata su rika shiga cikin 'yan uwansu masu kuɗi suna neman aure mutane da yawa sun kira ni abdul mai yasa za ka yi wannan maganar wato wani zamani muka tsinci kanmu 'ya'yan masu karamin karfi da talakawa sun dora kansu girman kan cewa lalle sai mai kuɗi za su aura sai zama na cewa in dai baka da kuɗi yarinya ba za ta kula ka ba har ta kan zagi dan uwanta mai karamin karfi akan abin da ita ba za ta iya siya ba babanta ma ba zai iya sai mata ba sannan su da kansu masu kuɗin sukan yi complain suka shiga wata yar jarabawa sai su ga yarinyar da suka ɗauko daga wani background suka canja mata rayuwa ta zo ta yi disappointing ɗinsu to a iya fahimta ta da ɗan binciken da ne akan soyayya ta wannan zamanin ko mutukar ba a samu samu daidaituwa na background ba to yana wahala a samu soyayyar gaskiya yanzu misali yar mai kuɗi za ta taso ta ce ita ba za ta auri talaka ba tana da hujja saboda background ɗinsu ba ɗaya ba tun tana shekara biyar take wasa da kaza da yogurt takan duba gwangwanin madara ma ta watsar da shi a falo mamanta ta kalle ta ta ce sorry a ɗauke ta a kai ta makaranta ta yi karatu a dubai babanta ta dawo ta girma mata alkawarin za ta auri wani ɗan gidan tsohon kwamishinan kuɗi kaga in kai ka je ka tsara ta a matsayin ka na talaka za ta kalle ka ta ce no ba zai yi ba to anan sai ka gaya min dalilin da yasa yar talaka za ka je ka mata magana ta wulakanta ka wallahi wata yarinya in ka mata magana ma sai ta zage ka kare mara zuciya an ce ba a san ka kasa ganewa ni ana turan screenshot da irin cin mutuncin da yan mata suke wa mutane shi yasa zai baka mamaki idan ka shiga unguwanni haka sai kai mota biyu da 'yan mata masu neman mijin aure about the same time a wannan unguwar zaka iya mota ɗaya da samari in ka tambaye su me yasa ku ga 'yan mata unguwar ku aura ba za su gaya ma duk sun wulakanta su yar mai kuɗi ta ki talaka tana da hujja ka gaya min hujjar da zai sa yar talaka ta ki talaka dan uwanta kuma the worst part shine yawanci in mai kuɗi ya zo neman aure zai wahala ya samu wacce take son tsakani da Allah shi yasa har yanzu ina kan bakana talaka ka je ka nemi daidai da kai in ta yarda ku yi aure ku yi aure mai kuɗi har yanzu ka wanke mota ka shiga cikin 'ya'yan manya ka nemo mata aure in soyayyar gaskiya kake nema idan ka dawo trenches wallahi zai wahala ka samu soyayyar gaskiya masu tambaya na kuma a comment section to ya kake so a yi da 'ya'yan masu karamin karfi da sauransu su mazan masu karamin karfi ya kuke so a yi da su ko ko shi namijin ya zama talaka ne wa rayuwa laifi wallo tare don da yake son magana da ni ya duba namba na akan profile dina ku mana sharing ku mana duetin na wannan bidiyon